yanzu ya kake gani idan bugawan damben ku da autan mamman a wannan lahadi da za ta zo ya kake gani za ka buge autan mamman kana ganin za ka yi nasara a kan shi ko kuwa zai kai wannan lokaci damben ku ni na inda abu na ni fa komai zan yi kawai Allah na nake sa a gabana gaskiya ne ban da shi ba na sa kowa a gabana to in Allah ya yarda kamar yadda aka dora mana a autan mamman ni ina, da, ina da, ina da eh confirm, confirming ɗin in Allah ya su ya yarda. Na'am. Bijahi Rasulillahi. Sai na kawo shi. Magana ta kare. Allah ya yarda. Allah ya yarda. Allah ya bada nasara. Allah ya ba mai rabo sa'a. Amin dan alfarma Insha Allah. Kar ka manta kuma To, assalamu alaikum ‘yan uwa maza da mata, na ku mai magana Di Malam Abbas. Yau kuma ga ni da wani babban shahararren ɗan dambe kuma jarumi kuma haziki kuma wanda kowa ya sani wato sarari wato sarari shagon autan faya ko kuma ce shagon ɗan jere duk ɗaya dai ka haɗa ka buge tunda duk kudawa ne iyalan Jafaru Kura da ce Allah ya ji kan maza sun fadi to ubangiji Allah ya kai rahama kabarin su ubangiji Allah ya ba Ibola lafiya na ce la ilaha illallah na ce kaga jarumai jarumai na na Alhaji Tanko na alhaji tanko daraktan magina ya ce ko yanzu yanzu nan ya ce to sarari ka faɗa ko da laba ga mu don ba da autan mamma ko da yake dai da ba yanzu ba to amma dai an ce har gobe ruwa na maganin datti kaga dai irin kisan da autan mamman ya a waccan lahadin kuma gashi a wannan lokacin an sa muku dambe sarari zan fara jin kun taɓa damba da autan mamman ne ko ba ku taɓa dambe da autan mamman ba Maganan gaskiya ni dai ba mu taɓa dambara a wajen mamman ba, kuma gaskiya ban taɓa kama shi ba. Don gaskiya ina ɗan shi ina ma bashi respect. Na gode. Amman to bayan da yi damben kuɗi ne ta haɗa ko kuma in ce dambe ta haɗa mu. in yaro yana ganin ƙarfin shi ya kawo zai iya. Dama eh wannan sana'ar mu ce, mun tunda muka ɗaura kanmu a haka sai dai mu ce kawai Ubangiji Allah ya tashe mu lafiya kuma Allah ya bamu sa'a da alheri. To alhamdulillahi kana nufin dai ba ku taɓa damba da hoton mamman ba kuma hasali ma ka ce kana ba shi girma kuma baka taɓa kama sa ba. Amma tunda yanzu damban kuɗi ya kama daman ka ce sana'ar kenan. Allah ya To ya kake ganin wannan dambe za ta kaya akan wannan damba idan Allah ya sa za a buga ko kuma in ce an buga don na ga har kun yi sayinin kun yi rijista kun yadda kun amince da kai da shi kowa ya amince menene za ka iya gaya ma masoyanka kan wannan dambe ni dai abin da nake fata da masu yara kowa in dai masu yana ne har da wanda ba masu ba ni dai fata na kawai ɗaya don allah ya ci da da allah ya kai mu eh in ci mu na yanayi mafi yasa Allah ya ɗaukaka mu ruwa, kuma masoyan mu Allah ya ƙara mu abin da yake ba mu gaskiya ne to jama'a masoya kun ji abin da sarari yake faɗi ya ce shi fa wannan dambe abin da ya ɗauke ta sana'a ya ce duk da bai taɓa kama wutan mamman ba zai yi wannan dambe saboda shi daman neman kuɗi ya fito kuma dama ya ɗau damba sana'a ya ce abin da yake bukata da masoya ku taya shi da addu'a ku taya shi da fatan alkhairi akan wannan dambe Allah ya bada nasara Allah ya bada sa'a saboda haka yanzu wannan abin da nake so ka sani sarari jama'a suna ta cewa gashi kana da dambe kana da dambe amma me yasa baka fita yawo har duniya ta san ka bayan na san cewa mutane da yawa ma kafa mutane da yawa a kudawa dambe kafi duniya ce ta sani ba wani na sani ba duk mai kallon dambanka na san cewa ya kafu wasu da yawan ku a cikin kudawa dambe amma kuma sunansu ya fi naka dagawa kuma saboda baka yawo wasu suka ce mana ai baka fita me za ka iya gaya mutane a wannan alama ne su masu dan man suna da matsala su kuma masu dan damban alhamdulillah ana wani da su kuma suna biya ma 'yan bukatun bukatunsu alhamdulillah kamar irin katsina haka in na wannan ana biya mu bukata Kano haka ma idan na je Alhamdulillah shi ma wannan ana biya mun buƙatuna. Sai ya Maraba ne idan na je alhamdulillahi nan ma don ba zan ce komai ba. Nan ma alhamdulillahi. bayan da dai zan je ni gaskiya a raina na yi. sai dai irin eh, inda ban taɓa ba amma ko ban taɓa zuwa ba ma suna sunana ma ya kai wajen in Allah ya yarda gaskiya ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dai dan mutum yake so in dai dan mutum yake so to Allah ya yarda ni da ina alfahari da wannan in Allah ya yarda ya abin in dai yana son dan in dai dan bai ke bukata to in Allah ya yarda ya abin gaskiya ne to alhamdulillah ah, sarari shagon jere shagon autan faya ka san yadda autan mamman yake dambe mu dawo kan maganar damban mu dan maganar damban mu ita aje mu a nan gurin kuma duk da dai maso ya fata alkhairi kuma ka miga komai ga rabbi ka miga Allah komai amma dai masoya za su so su ji wanne irin albishir za ka wa masoyanka domin jikinsu ya yi ƙarfi na zuwa kallon ka akan damben ka da hoton mamman daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja Allah masha Allah in Allah ya yarda alfarmar rasulullah kamar an yanka shi in Allah ya yarda kamar na yanka shi magana ya kare in Allah ya yarda to shikenan alhamdulillah kaga yanzu masoyanka za su iya jin daɗi saboda kana da ƙwarin gwiwa akwai wani abu da mutane ba su gane ba idan har kai celebrity ko kuma kai wanda za a zo kallo baka da ƙwarin gwiwa to masoyin kama ba zai samu ƙwarin gwiwa a kai ni na da ƙwarin gwiwa wannan Allah da alfarmar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ta kadan man ba amma in dai an dauka in Allah da magana ta kare in Allah da sinari to shikenan ba matsala yanzu bayan autan mamman a Jamus idan dan mata haɗa ka da wani kamar irin alasan ko kuma dogon messi ko kuma dai ga sanan dai da dama jaruman jamus kana ganin cewa za ka iya damba da su ko kuwa a akwai wani wanda kake shaka a ciki to wannan nama shi tun kafin wannan lokacin abokan dambe ne sai dai wani wajen ne ba a san muna damba da su ba amma in dai kana kallo da gobe ka san abokan dambe ne su duk ba wanda nake shakkawa a cikinsu gabaki ɗayansu gaskiya ne ba wanda nake tsoron a haɗa mu da shi ba wanda nake tsoron to amma na ji mutane wasu mutane suna faɗin cewa kamar kudawa kuna tsoron gurmaɗa ya gaskiyar maganar take a maganar dambe yanzu a gurmaɗa akwai wanda ya tsone muku ido ne ko ya hana ku rawan gaban hantsi ni tsakani ga Allah tsakani ga Allah a gurmaɗa babu kowa ni da ya tsore min ido ni Ai ya buɗe kayana da gwarmana. Kawai eh abokanan neman abinci ne. Mun shiga fili ne muke abokanan gaba amma da zarar mun fito, to tsakani ga Allah da za ka iya samu na ma tare shi. Ko wani rayuwa ne za mu iya yi tare shi. Amma in dai a tsakiyar fili ne to gaskiya ni abokin gaba, abokin gaba na ɗauke shi kawai. Amma in muka fito za mu iya yin mutunci da shi. gaskiya ne to alhamdulillah yanzu ya kake gani idan bugawan damban ku da autan mamman a wannan lahadi da za ta zo ya kake gani tsakani ga Allah tsakani ga Allah a wurin da babu kowa ni da ya kyaure mu zero ne ai ya buɗe kayan da wurin da ko eh abokan neman abinci ne mun shiga fili shine muke abokanan gaba amma da zaran mun fito to ni tsakani ga Allah gurin waɗa. Za ka iya samu nama ma tares ko wani rayuwa ne za mu iya yi tares. Amma in ya a tsakiyar fili ne to gaskiya ni abokin gaba abokin gaba na ɗauke shi kawai. Amma in muka fito za mu iya mutunci Gaskiya ne. To alhamdulillah. Idan fa an yi damben nan washe gari za mu dawo mu ƙara yin fira da kai. Ba damuwa. Ga shi ka faɗi abubuwa. Idan ka yi damben nan in ka yi nasara ma za mu zo mu fira da kai in ma baka yi nasara ba ba ma fatan haka za mu zo mu ƙara yin fira da kai saboda 'yan kallo ka faɗa sun ji kuma za su saurare ka kuma za su zo su gani bi izinin Allah ta'ala kuma za mu ƙara maimaita musu abin da muka faɗi. To masu kallo na ni dai ina fatan nasara kuma nasarar nake gani ma min da aka ɗora min dan mun ma na ga nasara. Masha Allah. Bacin kuma da aka ɗora min dan ban na ga nasara kuma bacin haka na ƙara nasara na na ga buɗi na Allah na zuwa mu alhamdulillah na gode ma Allah ina jin nasara nasara nasara mar kai ba ta na gode sarari shagon dan dire shagon autan faya na kuma magana di malam abbasu yanzu za mu ci gaba da baku dambe za mu ci gaba da baku dambe shine ma'anan abasu ma'ana abasu dambe da jarumai a daidai gidan ali zuma dan yabo za ku ringa kallon dambe a YouTube ɗin Ali Zuma ɗan yabo kuma za ku kalli dambe a YouTube ɗin Dimalan Abbasu insha Allah yau ko gobe ko da wani lokaci ku sa ranku za ku samu dambe ga ni ga sarari muna muku fatan alkhairi ko da yamman nan Allah da yamman masha Allah to na gode